Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A satin da ya gabata mun koro jawabi akan ciwon gaɓoɓi ko amosanin gaɓoɓi kamar yadda wasu ke kira wato gouty arthritis a turance inda likita ke bayani akan waɗanda cutar ta fi kamawa inda ya ce cutar ta fi kama 'yan shekara talatin ya sama amma kuma sai lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki. To a wannan satin za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi kan wannan batu. To likita mun fahimci cewa cutar tana yin tasiri saboda wasu abubuwa da ake yawanci kamar naman kaza, rago, saniya da sauransu. Kamar wasu irin nau'i na abinci ne ko kuma abubuwa ne ake so mai fama da wannan cuta ya kauracewa. Daga cikin manya-manyan abubuwan da ake so mai ciwon gaɓoɓi ya cewa na shi wannan gouty arthritis ɗin gaskiya shine giya wanda shine na farko ga wanda suke sha ba batun su rike bane su bari ga baki ɗaya saboda yana da illa a jiki kuma ba zallan ciwon gabobi yake sa ba har da ma matsala na hanta tare da sauran sassa na jiki sai na biyu kuma ga wanda suke yawan cin nama ko kuma kaza ko kuma kifi sai su yi hakuri da shi akwai wanda kuma zai ce ah ai to na yawan cin naman kaza kuma ko kifin ko nama amma ko me sa nake da shi shine sai a tuna da amsa na baya na farko akan yi gadon shi so kaga mutum ya gadon shi ya zo kuma ya kasance ko alal misali hala yana da hawan jini ko ciwon suga ko wannan maikon ya yawa ko kuma yana da kiba sosai to ba abun mamaki ba ne wannan arthritis din zai iya bin jikin shi shi wannan ciwon gabobi na gaba kuma ga wanda yake da kiba in yana da shi ya dan yi kokari ko ta dan yi kokari su dan rage kiban su yana matukan taimakawa sai kuma irin yawan cin wake wato beans kenan shi ma yana iya contributing to sai a dan rage shi ba wai a barci ba saboda kar a manta yana da matukan amfani sai kuma yawan shan ruwa yana taimakawa wurin fitar da dattin wannan uric acid din ko kuma in ce urate crystals din da suke jawowa gouty arthritis din so kaga za a iya fitar da su kamar ta bayan gida ko kuma ta fitsari so wannan yana taimakawa gurin fitar da su da dan motsa jiki kaɗan amma kar motsa jikin yawan da kuma zai zo ya sa ciwon gaɓoɓin ya yawa saboda motsa jikin ba wai yana sa ya fita bane but rather kawai yakan taimaka ne dan kar ya ci gaba da taruwa sosai a jikin ɗan adam na gaba kuma akwai su diuretics diuretics waɗansu magunguna ne da ake bawa marasa lafiyan da yawanci suke da hawan jini in fact magani ne na ma hawan jini amma wannan diuretics na suna nan kala kala kala kala kala kala kuma ba wai dan an sha na sati ɗaya bane sati biyu ko kuma wata ɗaya yake iya jawo wannan gouty arthritis din in aka daɗe ana sha ne especially in ba asibiti aka bayar ba wani lokacin ko ma a ce an bayar a asibiti ne to yakan iya jawa irin wannan ciwon gaɓoɓi musamman aka yi wata da watanni ko kuma shekara da shekaru ana sha misalin sun haɗa irin su furosamide irin su tosamide irin su bendrofluorothiazide irin su indapamide da sauransu wanda akan yawan ba wa marasa lafiya wannan kuma gaskiya likitoci ne ya kamata a ce an dan rage bayarwa ga musamman mutumin da yake da family history ko kuma wanda yake da irin wannan cuta na gouty arthritis din. akwai wani nau'i na motsa jiki da ake so mai fama da ciwon gaɓoɓi ya rika yi? Eto eh in mata kama dole mai ciwon irin wannan gaɓoɓin gaskiya in dai ba wai yana da ko kuma tana da kiba ba to gaskiya ba wani babban dalilin da zai sa su na motsa jikinsu saboda wannan motsa jikin nasu ba abin mamaki bane zai iya ɗaga musu wannan ciwon gaɓoɓin sai dai in suna da alal misali hawan jini ne wannan da tun da ana so ana motsa jiki to ga hawan jini ga kuma uric acid ya yawa ko kuma a ce ga ciwon suga ga kuma uric acid ko kuma a zo zo a ce ga hyperlipidemia wato ko in yi yawa kenan ga kuma uric acid ko kuma zo a ce mutum yana da iba kuma gashi yana da uric acid to wannan yana da kyau mutum sai na motsa jikin shi ko motsa jikin ba dole a ce mutum ya ba da gudu ba a'a ko da tafiya ne ma mai dan nisa da dan sauri yana taimakawa dan wannan zufan da mutum yake yin nan so irin dattin da jikin dan adam ba a so ya tara to insha Allah ta'ala ya kan fita ta wannan zufan nan so an ba bukatar mutum ya je yana ɗaga karfe ko yana suppress ko kuma yana exercise mai karfin da zai iya sa masa ciwon gaɓoɓin da kuma mu zai zo ya muni a'a ya ci abinci ya sha magani ya kiya abun da aka faɗa sai kuma yana yawan shan ruwa a hankali a hankali zai zo ya sauka insha Allah To likita shin ana iya warkewa ma daga cutar matsalar ciwon gaɓoɓi bayan mutum ya sha fama da ita? eh tabbas ana iya warkewa daga wannan ciwo na gaɓoɓi yayin da aka kiyaye dokokin da na faɗa amma kuma ko da ma a zo an ce a ce an kiyaye dokokin ba abun mamaki ba ne wannan ciwon gaɓoɓi ya ci gaba da bin mutum saboda dama kamar da na faɗa tun a farko yawanci akan same shi ne daga family history wato hereditary kenan ko uwa ko uba ko kuma a ce family mutum suna da shi so ko da mutum a ce baya cin naman baya shan giyan baya cin kifin kuma yana shan magungunan ba abun mamaki bane ya ci gaba da bin shi kuma ya ci gaba da affecting din shi sai dai kawai mutum ya lura akwai irin wannan a family su ko kuma ya ci gaba da damun shi to sai ya dinki kiyaye abun da na faɗa kiba ya kiyaye suga yana hawa ya kiyaye yawan cin kayan maiko ya kiyaye yawan cin irin su kaza kifi nama ya ci amma kada yana yin yawa sai kuma yana taimakawa kanshi yana yawan shan ruwa ba abun mamaki bane ya kasance mutum yana da hyperuricemia amma kuma baya da gouty arthritis me nake nufi eh gashi na uric acid din nashi ya hau sosai amma kuma baya da wannan ciwon gabobi dan ana cewa kana da gouty arthritis ne yayin da mutum ya ji ciwon gabobi a inda na faɗa a baya kafa ne ko hannu ko tafin kafa ko gwiwa ya kasance haka an ba mamaki ne kasance ka da uric acid ɗinka ya hau amma kuma babu wannan gouty arthritis din wani stage da muke irin shi shi asymptomatic hyperuricemia daman na biyu a cikin su wanda is extremely important shine acute gouty arthritis wanda ya eh mutum gashi uric acid din ya fara hawa sai kuma ciwon gabobin ya zo to wannan ne zaka iya cewa yana da uric acid sannan ku so kuma muna da intercritical gout wanda a eh mutum yau ne da gobe da jifi ya samu irin wannan ciwon gabobin shikenan bayan kwana uku ko hudu sai ciwon gabobin ya zo ya tafi ba tare da ya sha ko ya ci komai ba ko kuma magani ko wani allura sai ya sati ɗaya sati biyu ciwon gaban bai ƙara dawa ba amma a sati na uku sai kuma dawa wato dan wannan ratin ana kiran shi intercritical gout sai kuma finally muna da chronic tophaceous gout kenan wanda shi kuma ya fi muni a ciki wannan kuma ya kai to the extent that uric acid din har ya yi katutu a jikin mutum ya fara ma fitowa a jikin wani sashi na jikin shi hannu ne kafa ne ya ne sai ga ya fara bullukowa yana da tsananin zafi ya yi ja ya kasance cewa mutum ko kokarin taba baya so a yi wannan yawanci har sai an buɗe ma an kwashe irin wannan ciwon shi trophy trophy muke irin shi kenan so irin wannan bai cika faruwa ba saboda yawancin mutum yana fara cin ciwon gaɓoɓi ya zo asibiti aka gane cewa yana da uric acid so mun ci mukan ba da magani tun kafin ya kai ga wannan extent din so warkewa ana yi yayin da mutum ya kiyaye wa'annan dokokin amma akwai wanda zai ci maka naman ya ci kazan ya sha giyan ya yi komai ba tare da kuma ya samu uric acid ba sai dai hala zai iya samun wani condition musamman daga shan giya amma ba dole ne uric acid da zai daga masa hankali ba to shin wani irin kulawa ake ba ma mai fama da gouty arthritis kulawan da ake ba wanda yake da gouty arthritis sun rabu kashi biyu muna da pharmacotherapy da kuma non pharmacotherapy wato wanda akan ba da magani magani da ba a bada magani to na farko an fi sa himma da kwazo akan wanda ba a bada magani shine da mukan ce a kiyaye duk abubuwan da na faffada a baya wanda su ne shan giya yawancin wa'annan abubuwan da kuma taimakawa mutum yana yawan shan ruwa sai kuma dan motsa jikin a hankali tare da in yasan akwai family history sai ya guje wato ainihin abubuwan da suke iya tagawa pharmacotherapy sun rabu kashi manya-manya kusan guda hudu na farko muna da amfani da magunguna irin su NSAID muna da irin su steroids akwai irin synthesis inhibitors muna da irin ko su glucosuric saka wanda ba zan iya baɗin su ba kar a je a yi abusing magunguna sai dai aka zo asibiti aka tabbatar da kana da shi ko kuma kina da shi daga nan sai mu bada maganin mun san insha Allah ka amfani da shi za a ci nasara sai dai amma kuma wani gudu ba hanzari ba kurakuran da mutane suka yi shine sukan sha maganin wani na wata ɗaya kawai sai ya zo ya watsar na biyu kuma mutum za ta yana shan magani amma kuma sai ya ci gaba da yin abin da ya san zai iya daga uric acid din yana shan magani yana shan giya yana shan magani ya sa tsire a gaba sai ya ci na dubu biyu na dubu uku yana shan maganin kuma ya zo yana ci gaba da shan kayan mai ko kuma yana tara kiba kuma da sauransu so wannan ba dole magani ya maka ko ya miki aiki ba su magani yakan yi aiki ne yayin da aka kiyaye abubuwan da suke iya daga wannan uric acid din nan kuma akan sha shi akalla na wata uku ne wata na har zuwa wata shida amma sai dai a kiyashin maganin saboda ba shi ba kowane magani ma yana da irin nasu illan wato side effect kenan kar a ga magani ne yana kawo wato ainihin lafiya a wani abu amma makon ba abun mamaki bane ya kawo wani matsala kuma a wani abun Allah ya sauke to masha Allahu daga karshe wace shawara zaka ba wa masu sauraron mu dan kare kansu daga cin karo da gouty arthritis da sauran cututtuka baki daya to daga cikin shawarin da zan bayar ah, dan kare kai daga samun cututtuka ga baki daya tare da wannan shi gouty arthritis din na ga na bayani ne akan gouty arthritis din sauran cututtukan mu gaskiya na arewacin Najeriya da yawa daga cikin su ba waɗansu cututtukan zuwa a gani bane ba mu da irin manya-manyan cututtuka irin su kansa a zuwa ce na kwakwalwa a zuwa ce kansa na cikin kashi duk muka iya samu su gaskiya cututtukan mu na Najeriya a ba kokonto a yi haƙuri kar a ji wani iri amma yawanci akwai ɗan rashin tsafta a cikinsu kama daga rashin wanke hannu da ruwa da sabulu yayin cin abinci kama daga rashin wanke abin da muke ci shi ɗin kanshi kama daga shan ruwa mara tsafta ko kuma a buɗe famfo a sha directly ko kuma shan ruwan rijiya ko kuma shan ruwa wanda ba a san asalin shi ba kama daga wato ainihin zama a gurin da akwai soro ta cizon mutum kama daga barin bola kama daga barin kofa a buɗe sai kuma mutum ya zo ya ce yana da malaria bayan sati ɗaya ko kuma kwana goma kama daga irin wa'annan duk manu wani abubuwan nan mutum gashi yana jin ishi ba zai sha ruwa ba ko kuma yana jin yunwa ba zai ci abinci ba sai ya zo ya ce maka yana da ulcer ko kuma mutum ya san eh yana da olsa sai zo ya ci abinci mai yaji mai maiko so gaskiya da yawa daga cikin rashin lafiyar mun aka dan kiyaye abubuwa da yadda Allah subhanahu wataala za mu iya yaƙin kashi saba'in zuwa tamanin a ciki bai fi kashi ashirin bane wanda dole sai an sha musu magani yadda kuma ko kayiya ne ne baka isa ba dole sai ka sha maganin amma da yawa daga cikin rashin lafiyar mu abu ne wanda za mu iya preventing ɗinsu wato za mu iya kare kanmu daga samun su tun ma kafin a sha magani Allah ubangiji ya samu dace na gode Allah saka da alkhairi masu sauraron mu mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilimantar da mu ya kuma faɗakar da mu a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. A ana rawa